Ministan harkokin wajen Chadi Abdurrahman Kula Mahalla ya bayyana a wannan sanarwa a jiya Alhamis cewa gwamnatin Chadi ta ɗauki matakin da ke kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan tsaro a tsakanin ƙasar da Faransa. Sannan ta ce matakin ya biyo bayan dogon nazari a game da wannan yarjejeniya da ƙasashen biyu suka sabunta a ranar biyar ga watan Satumban 2019. ganin yadda matakin ke zuwa a washe garin ziyarar ministan harkokin wajen faransa joel noel baro a njamena manazarta na fassara abin a matsayin na bazata. Abdurrahman Alkasum na da irin wannan ra'ayi. Wani abu ne bazata ga ita ƙasar Chadin a lokacin da ita Faranshin take ganin ita Chadin tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda su ne za su zama na ƙarshe ko da tana iya samun matsala da su. A lokacin da su ƙasashe na IAS suke zargin cewa akwai jami'an kasar Faranshi a cikin yankin tekun Chadi wanda suke ma'amala da su ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Gwamnatin ta Cadi ta ce shekaru 66 bayan samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka lokaci ya yi da za ta jaddada wannan 'yanci a zahiri ta kuma sake tantance abokan hulɗarta a muhimman fannoni waɗanda kuma ke daidai da bukatun ƙasar. Hakan baya nufin an zo ƙarshen hulɗarta da Faransa kwata-kwata. Wannan sabon matsayi na shugaba Muhammad Debi abu ne da ke janyo ayar tambaya. Shin eh, wannan matakin da suka ɗauka ya biyo bayan operation inda suke yi na gano wasu abubuwa masu daidai da haka ko kuma ita ma cadin tana son ta bi layi na tattar da kasashen IS a hiya guda kuma da lokacin da ita ƙasar Najeriya ta haya shugaban ƙasarta take ƙara ƙarfafa alaƙarta da ƙasar horon shi ta ɓangaren siyasa ko ta ɓangaren tsaro. Wannan al'amari da za a iya kiransa sabon babi a hulɗar Chadi da uwar gijiyarta wato Faransa. Abu ne da ke bayyana a wani lokacin da abokiyar hamayyar Faransar wato Rasha ke ƙara samun shiga a yankin Sahel. Ko a jiya Alhamis kafar talbijin mallakar gwamnatin Nijar ta gwada wasu kayayyakin da ma'aikatar tsaron ƙasar ta karɓa a matsayin tallafin da Moscow ta aike don ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. To koya masu sharhi ke kallon abin Ibrahim Musa shine sakataren kungiyar 'yan jarida masu kula da tsaro da zaman lafiya. Rasha yan akwai inda take iya kawo gudunmawa ta farko a cikin wannan yanayi da ƙasar mu take ciki shine ta fannin makamai da wasu na'urori wanda su taimaka mu jami'an tsaron mu. Ko lokacin hukumomi na wancan lokaci sun ɗora shaida ma abokan hulɗarsu na wannan zamani cewa sun yi buƙatar kayan yaƙi da a ɗauko sozawa a zo a jirge musu cikin ƙasa to kaga kenan ana cin moriyar wannan hulɗa da aka ƙarfafa da rasha faransa da ke fuskantar koma baya a fannin diflomasiyya a 'yan shekarun nan musamman a tsakaninta da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka na shan suka a sakamakon girke sojoji a irin waɗannan ƙasashe ciki har da senegal shugaban ƙasar basiru jomai fai a hirarsa da wasu jaridun faransar a jiya alhamis ya kafe kan bakansa a batun kare 'yancin kan Senegal, abin abinda yake ganin ba zai cika ba muddin Faransa na ci gaba da girke dakarunta. Sule Mumuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.